أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد عيد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما اللهم بارك لنا في رمضان وتقبله منا يا رب العالمين وبعد فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya halince mu ya rayar da mu cikin addinin musulunci kuma ya kama lokacin karatunmu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ɗaya ga watan Ramadan shekara 447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da goma sha takwas ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shidda muna roƙon Allah ya sa mana albarka ya sa albarka a cikin rayuwarmu ya sa albarka cikin iyalanmu ya sa albarka cikin ibadar da muke yi wannan lokaci na watan ramadan a kowace shekara muna haduwa a irin wannan wuri da makamancinsa domin sauraron littafin Allah mai girma makasudi na irin wannan haduwan 'yan uwa shine tarbiyyantar da kawunan da tarbiyyantar da ruhinmu da kusantar da mu zuwa ga Allah da nisantar da mu daga shaitan idan har muna zuwa karatun tafsirin Qur'an ila awwali Ramadana ila asiri. daga farkon Ramadana zuwa ƙarshe, sannan mu tashi ba mu tsina na komai ba na gyaruwa ko ba mu tsina na komai ba na rage barna to kaga abin har yanzu da gyara saboda haka kowa ya kudure wa ransa ya kudure wa zuciyarsa yana zuwa majalisar tafsirin Qur'an domin ya samu albarkan Kur'ani, domin ya samu hasken alkur'ani domin ya samu shiriyar alkur'ani ya tsabbaka umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rayuwarsa don ya samu tsiraran tashin kiyama idan muna da wannan kudiri insha Allah yayin da muke tsayawa kan wasu ayoyi muna magana to kowa zai tuna da kansa in ana ambaton laifi ne kanka zaka tuna in ana ambaton alkhairi ne da ribantar lahira kanka zaka tuna shin me kake yi ka sa kanka cikin mizan kana cikin masu ribanta ne cikin wannan rayuwar ko kana cikin masu asara ne cikin wannan rayuwar in kana da riba ka gode wa Allah kuma ka kara himma in ka yi asara ka zargi kanka ka tuba ka nemi hanyar yara kada yayin da muna magana mu ɗauka cewa laifin wasu kawai ake ambatawa muku bitattu ne wannan kuskure ne babba kuma irin wannan jalasar idan muna magana ba wanda ba za mu taɓa aibinsa ba mu kanmu muna taɓa laifinmu da mutumin da ya ambaci laifinsa kuma ya ƙi na naka sai dai mamaka masu sunan mutum mamaka na mutum idan muka yi bayanin laifi in ka ce aje da kai aje to kai ka ɗaukan makanka idan muka yi bayani na yabon wani don aikin alkhairin da ya yi in gaje kai muke nufi ma kai ka ɗaukan makanka in dai ba mu kama suna ba to Allah ne kaɗai mai sanin abin da ke cikin zukatanmu kar a yi mana wato eh, kamar kanun labarai za a ce a ce za a fassara abin da muka faɗa wannan mai yiwa da wani yake nufi mai yiwa da wani yake nufi mai yiwa da ni yake nufi mun fi karfin mu zauna cikin ramadana mu buɗe ƙur'ani mutum za mu ambace ka waye kai amma in laifi ya zo kanka za a ambata in ribanta da alkhairi da kyautayi da taimakon bayan Allah ya zo kanka za mu ambata ba tare da tsoron ka ba saboda haka ka rage sannan kuma watan ramadana ‘yan uwa lokaci ne na ribantar lahira kuma mu gode wa Allah da riskar da mu wannan lokaci nawa suka riga mu cikin ‘yan uwa ina ɗan uwa doktor Talha ina malam Muhammad Kabiru Garba dan yaya kafin nan baɗi kuma za ka ji babu wani ko ku ce ina malu Mustafa ko ku ce ina shugaba aikin Allah ne ko kaki ko kaso za ka mutu saboda haka ka shirya lokacin da ka samu wannan furta ka gode wa Allah ka ribanci lokacinka da ayyuka na alfai mun shiga watan ramadan an buɗe kofofin aljanna duka an rufe kofofin wuta duka an daure masu tsaurin kai ne ɗano ba sa iya yin abin da suke a wani lokacin a wannan lokaci ya kamata mu ƙara buɗe mu in abu buɗe yake in a yake mu buɗe don bayan Allah mabukata suna da yawa fakire da miskine da marayu da masu rauni da tsofi suna nan da yawa sun fi mu yawa kamar ka ce kai da baka bukata ko kuma ka ce kai da kake da abin da zaka ci to waɗanda suke da bukata suna da yawa me ka gutsura musu ko me zaka gutsura musu ko dai kai abin da ka sani kawai gidanka ne da iyalinka. Sai gidan ka din Allah ya sa ka sauke Allah ya sa ka iya sauke wannan da Allah ya ɗora maka sannan kuma kar muyi yi rauni wajen ibada sallah karatun alkur'ani azkar istighfar hailala salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mu samu lokacin muna ziyartar yan uwa wannan lokaci mai albarka lokaci ne na gasa lokaci ne na tuba zuwa ga Allah daga zunuban da muke aikatawa ma aksara ma nuzuni wato zulubinmu ya yi yawa amma ina masu tuba aina ta'ibuna ila Allah aina al-awwabun aina al-mufirrun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin mu gudu zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala mai karban tuba ne a dukkan lokuta to ana so mu yawaita tuba domin idan zunubi yayi yawa zai hana ka bin Allah zunubi yi yawa ba zai hana ka yin sallah zai hana ka azumi zai hana ka zai hana ka amma kana zubar da zunubi sai ka samu nishaɗi na ibada wani ya zo wajen alhassan albasar ya ce ba na iya tashi cikin dare in yi nafila ya ce ka ne ya danne ka saboda haka mu rayar da wa'annan lokutan irin ayyuka na alkhairi wanda Allah ya yawaita su mu buɗe sabon shafi tare da Allah sabon shafi na ƙara biyayya sabon shafi na rage zunubai inda wato tasbihi ɗari ne ke hawa sama a cikin aikinka ya zama dubu ne ke hawa inda dubu ne ya zama dubu goma kullum ya zama to kana samun karuwa khairukum man qala umruhu wa hasana amalu mafi alkhairin ku shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikin sa na alkhairi suka yi yawa saboda haka mun kokole ribanta wannan lokaci da ayyuka na alkhairi da faranta zikatan. wato masu rauni marayu marasa lafiya da sauransu kuma yayin da muke zuwa wurin tafsiri akwai inda suke zuwa su kawo cikas ga bayan Allah wasu suna zuwa da niyyar ɗauke-ɗauke an sha ɗaukan kekunan mutane an sha ɗaukan takalman mutane da duk wanda suke da irin wannan ɗabi'un in za su gyara su gyara in ba za su gyara ba to za mu yi addu'a muna da azumi a nan. kuma addu'ar mai azumi Allah yana antawa a cikin Ramadan kuma ka zo ka yi sata a masallaci Allah ya makantar da basirarka ga barin sata ka gyara halinka duk wanda yake niyyar sata to kar Allah ya ba sa'a kuma abu na karshe da zan a akai 'yan uwa mu nemi sulhunta tsakanin juna ba barna ta tsakanin juna ba wa sulhu khair wa ukhdirat al لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس مجارة كان إن كان فشي ما ترك تجارة in ka tafi ka zai katon kankana ka hada da kankara ka kai mata za ta ji daɗi ko sai yau fawa ya canza sai ka ce eh ramadan ne ya shigo ina so mu gyara a sulhun tsakani babu alkhairi cikin masu fici da juna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin wannan watan za a gafarta dukkan bayin Allah mu'minai banda waɗanda suke gaba da juna Allah zai ce waɗannan a jinkirta nasu sai sun yi sulhu tsakanin su kafin a gafarta musu saboda haka duk wanda kana da wani abu tsakaninka da shi in ka shiga hakkinsa ka nemi yafiya in shi ne ya nemi ya shiga hakkinsa hakkinka ka yafe masa wa an ta'fu aqrabu lit taqwa aqrabu lit taqwa فليسأل وليعفوا وليسفهوا ألا تهبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم هنا تكين سورة آل عمران هنا كان آية دليل دا أربعين بشدة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانظرنا على القوم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الله جلت قدرته يتي وكأي من نبي كما ديوة النبا وان الله أتل معه ربيون كثير شيء سارد وإن النباوة باين الله ما في يوى أو دين جهاجه amma da aka kashe su a wajen jihadin nan dalilin mutuwan wa'annan a gaban annabin fama wa hannu liman asabahum fi sabilillah ba su yi rauni ba kan abin da ya same su wajen ɗaukaka addinin Allah wa ma da uhubu wato ba su yi rawanci ba wa mastaqanu ba su ba da kai bore ya hau ba ma'ana ba su bar addinin su ba sun tsaya wajen ci gaba da addinin Allah wallahu yuhibbu sabirin Allah madaukakin sarki yana son sa wanda suke masu haƙuri wannan ayar wato tasliya ce ga mu'minai gami da amma waqa'a fi nufusi gami da abin da ya faru a kawunan su yawma uhudin ranar yakin uhud mun sani a ranar yakin uhud abin da ya faru kamar yadda hadisin bukhari yazo al-barra bin azib radiyallahu anhu ya rawaito yana cewa laqina mushrikina yawma idin mun gamu da mashirikai a wannan rana ta yakin Uhud wa ajlasa an sallallahu alaihi wasallam jayshan min ar-ruma annabi alaihi salatu wassalam ya zaunar da wata runduna cikin masu harbi wa amara alaihim Abdullahi ibn jubair ya shugabantar da Abdullahi ibn jubair akan su wa qala yace da su la tabrahu kada ku gushe ku tsaya akan dutsen nan in ra'aytumuna zaharna alaihim fala tabrahu in kun ga mun yi nasara akan mushrikai kada ku bar wajen nan wa in ra'aytum daharu alaina fala tu'inuna idan kun ga sun yi nasara akan mu kada ku zo ku ce za ku taimaka mana kaga an gama musu bayani yace falamma laqinahum harabu yayin da muka gamu da mushrikai suka gudu hatta ra'ayna nisa yashduduna fil jabal rafa'na an suyufi suyuqihin wato sai ga mata suna gudu suna hawa dutse sun daga zannuwansu ƙwaurinsu na bayyana abin nan eh, wannan abin da ake sawa na kafa ɗin nan mundayen kafa shi ne Halkal ɗin suna bayyana suna cewa wato ba su da mafita a wannan lokacin musulmai da suka gani suka ce algani matsalgani ba to ba yanzu an yi nasara ganima ba. Abdullahi bin Jubair radiyallahu anhu yana cewa a'a ahida ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya yi mana alkawari ya ce mana Allah ta tabaraka kada ku bar wannan wajen bai kamata mu bar umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam ba fa abu sai suka ki falamma abaw sarafa wujuhahum yayin da suka ki surifa wujuhum aka kawar da fuskokin su ma'ana daga nasara ya zama hazima a wannan lokacin ba usiba sab'una qatilan sai gashi an zo an kashe mutum saba'in cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Sai Abu Sufyan gashi yazo ya hautu yace a afi qaumi muhammadun shi akwai muhammadu cikin mutanen nan fa qala sai annabi alaihi salatu wasallam yace la tujibu kar ba shi ansa sai zake sake cewa afi qaumi ibn abi quhafa cikin mutane akwai dan abi quhafa abubakar yake niki sai annabi yace la tujibu kar ku ansa sai ce abin kaumi ibn al-khattab shin akwai Umar dan Khattab a cikin mutanen nan ma annabi ya tarko karko an sa masa da suka ji shirurin nan sai Abu Sufyan ya zabura ya ce wato wa'annan mutane mun gama da su da suna da rai da sun ba da ansa Umar sai fusata ya kasa hakuri ya ce kai ƙarya Allah ya wanzar da abin da zai kara bakanta maka rai muna nan raye da jin haka abu safiyan sai ce a'ala rubal Rubal ya ɗaukaka annabi alaihi salatu wasalam ya ce da sahabbai ku bashi shi an samana sai suka ce me za mu ce ya rasulallah sai eh, annabi yace ku ce Allahu a'ala wa ajal Allah shine madaukaki mabuwaye subhanahu wa ta'ala sai suka ce kuma yace lana uzza wala uzza lakum muna da gunkin mu uzza ko ba ku da uzza subhanallah annabi yace ko ansa suka ce ya rasulullahi min ta ka duba min sunna ba kowa ya kirkiri abin da yake so bane ya faɗa lokaci ne na fiji za ku iya faɗan abin da zai baka tawa kafirai rai amma addini bin umarni ne ba ganganci ba ne da shi me za mu faɗa ya rasulallah annabi ya ce ku ce lana maula wala maula lakum mu muna da Allah majibicin lamurra ba kuma kone shi to wannan abin ya faru to abin ya tada hankali musulmai domin har an ce annabi alaihi salatu wasalam an kashe wasu sabai sun zo sun yi rauni ana zo nadar ya zo ya ji suke magana me ya faru sun ce an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kashe annabi ne kuke jira kuma ku yi ku mutu akan abin da annabi ya mutu akai to haka aka yi shi ne Allah madaukaki yana ba da labari yana cewa muminai wanda suke tare da mazo sallallahu alaihi wasallam ku natsu ku yi hakuri ai da yawa ya faru a can baya annabawa masu yawa magabata tare da su akwai waɗanda suka yi jihadi kuma waɗanda mutane an kace musu mutane da yawa kace musu mutane bai sa sun yi rauni ba bai sa sun mika wuya ba bai sa sun yi ridda ba a'a sun yi haƙuri kuma Allah yana kare da masu haƙuri wannan shine ma'anar wa ka min nabiyyi da yawa daga annaba kai kamar kam na ya ne malamai sun yi bayani akan kan ayyin din nan aujibinata nasa. ayyin da karatu a hankali da ka da ƙarfi da ka ba tare da nun din ba duk yana nuna wato da yawa ya faru min nabiyyin daga annabawan Allah qatala ko kutila la ma'ahu ribiyuna Kabiru. an kace bayin Allah tare da shi wannan annabin ma'ahu tare da annabin an kace nabiyuna Kabiru. wa'inda suke bayin Allah ribiyun aka ce sune wato jama'a masu yawa a fadin su sa'id ibn jubair da makamantu suka ce ribiyuna bi ma'ana mutane wa'anda suke dubbai wannan ibn mas'ud shi ma ya faɗi haka ribiyuna ma'ana ulu dubbai na mutane an kashe tare da shi ribiyun wannan da yawa kenan ribiyuna wasu ka ce a ah, ulama malamai rabbaniyun rabbaniyun shine ribiyun da malamai bayin Allah na kwarai suna tare da annabawansu kuma an kashe su to in ka karanta da cewa wa ka ayyin min nabi'in kutil da yawa annabawa an kashe su ma'ana annabin ma an kashe shi biyu na kafira tare da shi kuma akwai bayan Allah masu yawa kuma an kashe su tare da annabi to ka karanta da annabi an kashe shi idan ka zo ka ce fa ma wahanu lima asabahum ai bayan sun mutu gaba zancen wahan shi yasa wasu malamai ka ce a qatala biyu na kafira ko kuma qutila ma'ahuri ribiyuna ba annabi bane ribiyun din ne aka kashe amma annabi yana nan tare da shi wasu sun wanzu wasu an kashe kamar da ya faru a yakin Uhud ganin da yawa an kashe din nan su saura da basu mutu ba basu yi rauni ba basu yi ragwanci ba basu miƙa wuya ba sun dage sun tsaya sun taimaka annabi addinin Allah da annabi Allah kamar yadda wa'annan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam a farkon lokaci rauni ya fara samun su amma daga baya sun yi azama sun tabbata kamar yadda Allah yake cewa allazina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim wa'inda suka ansa kiran Allah suka ansa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam bayan rauni ya same su ga wato rauni a jikin su an dawo daga yaki wasu sun ji ciwo wasu ana daure musu wani ana wanke musu wani ana sa musu magani jibril ya zo ya ce ya rasulullah Ko kun aje makaman ku ne yace eh yace mu ba mu aje makaman mu ba maza a sake rida tare da raunin nasu ba sai a to ai mun samu rabon mu ko da ba ku samu rauni ba ku je a a tare da haka istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum qaf wannan aikin imani kenan to idan wa'antan imanin su ya kai an kashe wa'annan an kashe wa'antan an kashe wa'annan sun tsaya suna kare addinin Allah sun yadda imma nasru imma shahada ko fi nasara ko fi shahada me yasa muka zo muka yi rauni yau me yasa mu muka yi rauni akan addinin mu me yasa muka yi rauni akan jama'ar mu yau mutum ɗaya in ya ɗaga bindiga mutum dubu za su gudu ko ba haka bane a tinkare shi mana a cikin dubun nan bai wuce ya kashe biyar goma ba an cin masa in an kashe shi an rayar da sauran mutane ko kuwa yau tsoron mutane ya sa mutum yana da bindiga ko ba a rasa shi yana tsoratin da mutane hatta bindigar roba ana tsoratin da mutane da shi wani masanda ne za a goge a sa bakin fenti yana yalki kana gani sai ka gigice duk wannan yana faruwa to ana son mumini ya zama jari kar ya zama rago ka tuna kafin abin yanzu in ya zo ya zai da yawa ban matunawa. tunawa shi yasa in ya zo muke cewa. ko kuwa ba kana wa kanka fatan sharri ba amma Allah ya ce wa tilkal ayyamu nadawilu ha bainan duniya duwan abu yana jujjuyawa. kamar yadda in kana da kuɗi kana shagalinka ka zo na ka tuna ni kuɗin nan idan babu ya zanci wannan gidan nawa da nake walwalawa in ina gidan haya ya zanci an zo ana neman mu kuɗi shekara ni kuma ba ni da kuɗin an kai ni kotu in mun je za a ce za a cire kayana ya zan ci ka dinga sabuwar ahdas dahar in kana tunawa da su zai saka gode wa Allah in kuma Allah ya kaddara kaddara ta juya da kai to zaka samu natsuwa don kayi wa kanka wa'azi irin wannan ranar fa tana nan tafi saboda haka Allah anan yana natsar da mu cewa kar su yi rauni domin duk wanda ya jure ya haƙuri to Allah yana tare da shi saboda hakurin da ya shi ne ce wallahu yuhibbu sabirin ko Allah madaukaki wato yana son bayinsa waɗanda suke amma ba ko tsakanu? wato ba tironi ba wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son bayinsa masu hakuri wannan aya ta nuna mana Allah yana da so kuma yana da ki inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin alhubbu siffa ce ta zatin Allah Allah yana so son Allah ba za a ce nufin rahama ga bawa ba a'a nufin rahama shi ma zamansa yana nan so kuma yana nan idza ahabba Allahu qauman ibtanahum in Allah ya so bayi zai jarrabe shi in Allah ya so ka ka gama ka haye saboda ka kai abin da Allah zai so ka Allah ya so mu Allah madaukake ce wa ma kana qaulahum kuma fadin su bai kasance ba su wa'annan bayin Allah wa'anda suke tare da annabawa din nan da aka kace wasu su kalmar su bata zamanto ba illa an qalu fa sai su ce rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana dhunubanmu kenan sun gane cewa kuskuren su ne yasa wato musibar ta same su kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saba wannan umarni na manzo alaihi salatu wassalam shi ne ya sa wannan abun ya same su Allah ya kaddara sabon zai faru ya kaddara wannan mutuwa za ta faru kar ku bar kan dutse ko kun ga mun yi nasara ko an yi nasara a kan barin kan dutsen nan fa shi ya jawo aka zo aka haye aka kashe mutum saba'in wa'inda daruruwa suka ji rauni aka cimma annabi sallallahu alaihi wasallam aka cire masa haƙori aka kawo jini a goshinsa alaihi salatu wassalam dalilin wannan sabawa sunna daya kar ku bar kan dutse ya zama dalili na mutuwar mutum 70 cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su akwai hamza cikin su akwai mus'ab bin umayr yau sunna nawa muka sabawa sai Allah ya kyale mu sunna nawa muke sabawa yau ya kan sunnan mu ake wasu masu suka ce babu masunan hadisan ma gaba ɗaya wai ƙarya ce ban kama sunanka ba balle ka ce da kai ne amma duk wanda yake bai yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba musulmi ne? duk wanda ya yarda shi musulmi ne shi ma ba musulmi ba saboda haka kakkai shi kun kafirci ba a sallah tare da ba a aure tare da in an gasu ba a musu sallama gara kafaran amana da su saboda haka a yi hattara da rashin bin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam musiba ce bal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim Allah madaukaki ce wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana fi amrina Allah ka gafarta mu barna da muka yi cikin ayyukanmu fi amrina wato malamin suka ce a cikin umarnin da annabi ya mawu kar ku bar nan wurin barin da muka yi Allah ka gafarta mana wasu suka ce rabbana ighfir lana dhunubana wannan dhunub din suka ce sagair wa israfana fi amrina shine kaba'ir duk dai kuskuren da aka yi ne ake so Allah ya gafarta sannan kuma wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da dagadagan mu Allah ka tabbatar da dagadagan mu suka yi wannan addu'a suka ce wansurna alal qawmil kafirin Allah ka ba mu nasara akan jama'a wanda suke kafirai to haka mutum yake ake bukatan kai addu'a Allah ka tabbatar da dagadagaina akan addininka Allah ya kiyaye mu daga tsamewa yau da gobe ba wasa bane juye-juyen zamani akwai hatsari ciki wani ɗin lafiyarsa shi ne a ce an bar cikin wadata aka jibga masa wani nau'in talauci sai ka ga ya wuce ya bar addinin Allah wani kuma talaucin ya fi masa lafiya da za a ba shi kuɗi zai zama hamshakin kafin. saboda haka mutum ya yarda da inda Allah ya ajiye shi karkata da hankali. Allah bai manta ki yi ruwa ba idi yana da gona ne yana da salari bai rayu ba tsunku ɗan tsunku shila ko ɗan shila suna cikin wannan ƙoshi nasu uwar za ta je ta nema ta ci ta koshi kuma ta kawo musu tana zuwa Allah ya musu ilhami suna jin zuwanta za su bude baki sama idon su ma'arife ne fi fi fi ta zuba wannan ta zuba wannan in ya kare kuma ta je ta nemo ta kawo in ta kawo wanda bai samu wakili zai bude bakinsa shi mata ta zuba musu ta zuba musu har su bude ido har su yi gashi har su tashi su duma su hayayyafa wanda bai manta da wancan ba kai dan adam mai Allahu akbar zai manta da kai ya Allah zai manta da kai sai da kai ka manta da kanka in ka manta da kanka to ka wahala kai da kai bawon Allah ne Allah ya san da kai ka nemi inda yake ka nema bi umarninsa da yawan musibar mu wasa da addini da yawan musibar mu zalunta bayan Allah danniya za ka cuci mutum wai ka ji daɗi a gidanka eh? ka ci hanci ka je ka yi maka farfesu ka sha wallahi guba ka sha kai ne kake ganin farfesu amma hakikanin sa guba ne kai duba ka karbi kuɗin mutane wuta kake ci saboda haka mai hattara mu yi abin da Allah ya taimai, mu ga yadda Allah kuma zai yi mana addini ya ce mai ko wa ma khalaqtul jinna wal insa Allah ya halice mu dan mu bauta masa amma kuma wajen arziki fa yace ma uridu min min rizqi wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu bil quwwati al-matin na ba da wata kissa na mutumin da ya zaitar da iyalansa matarsa da yaransa babu abinci a gida yara suna kuka mama ta lallashe su suka yi bacci baba da ya dawo yara suna bacci sun yi sallah ta ce ba su yi sallah ba suna jin yunwa da kir suka yi bacci ya ce a'a ta da su su yi sallah ya ce a'a ba mu da abinci in na ta da su suka yi sallah to kuma kuka za su yi ba su bane mu kwanta ba ya ce a'a Allah ya umarce ni da umarci yarana su yi sallah amma bai ce ni zan ba su arziki ba ta da su ta ta da su suka tashi suka yi sallah suna idan da sallah sai ana kwankwasa su koma sai ga wani mutumin da ya ci bashi wajen mahaifin wannan ɗin shekaru da yawa Ga shi ya kawo dinari dubu da wani abu ya ce ga wannan kudin da na karba bashi wajen mahaifinka ne kuma kai ne ɗansa ɗaya wanda za ka ci gadarsa da kayanka da ya ce yaran nan tun da suna bacci kar a da su gobe akwai makaranta ko shi ne abinda yake hana mu tada yaran musallar asubahi ba ba ka da ɗanka ya je sallar asubahi ba amma za ka da shi don ya je makaranta don kaga da zaka tada su sallah din ga abin da zai faru wa amur ahlaka bis salat la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu kabi ka tada su tashi ku tashi ku tashi alayhi salatu yana shiga gida sai ce ya ahla sallu sallu ya ku iyalan gida na ku tashi ku yi sallah ku tashi وثبت أقدامنا ألك تبت دقام وانصرنا على القوم الكافرين ألك بام نصر أكن كافرين الله يتفأتاهم الله ثواب الدنيا سي الله يباسو ساكمكو الدنيا النصر والظفر والعافية نصر دقوكك دقم الاتيا سندو كنسو أدعجي بأسوكي بأ هنك نسو كنتي سكانسو لألا لاتيا سكانسو لأنبي سلاتيا kuma gashi Allah ya ba su duniya wa husna thawabil akhira da kuma mafi kyawun sakayya ta lahira Allah ya hada musu kenan baina akhairai duniya, wal akhira wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukaki yana son bayan sa masu kyautata ayyukan suna يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا على أحاط بكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين anan kuma Allah madaukaki yana hanin mu ne akan mu bi kafirai a cikin hukunsu akan tsarin su akan abin da suke juyar da hankalinmu daga addininmu zuwa tafarkin madaukake ta ya ayyuhal ladina amanu ya kuɗin da suka yi imani kun yi imani da Allah shi kaɗai za ku bauta kun yadda da littafinsa da ya saukar kun yi imani da manzon sa alaihi salatu wa salam da aiko shi zuwa gare ku in bi tuti'u alladina kafaru idan har za ku bi waɗanda suke kafirai yardukum da za ku mai da ku ala aqadikum daga kiya ma'ana za ku fidda ku daga addini in ku kai haka fatan qalibu khasirin sai ku juya wato kuna masu asara yuhaddiru ta'ala ibadahul mu'minin an ta'atil kafirin wal munafiqin Allah yana tsawatar da bayan ka mu'mine daga bin kafirai da munafikai fa inna ta'atuhum turithu raja fi dunya wal akhirah bin wa'annan mutane mushrikai kafirai da munafikai yana gadar da kaskancin duniya da lahira Allah ya ce in tuti'u alladhina kafaru yardukum tasmilu waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun so a ce kun kafirce wa Allah kun zama daidai da su kun zama daidai da su mutumin da jikinsa duk najasa amma zai ce maka kayi bawali ba kai yi ba jikinsa duk najasa yana wari yau shi amurka za ka zo ta ce wai nigeria ba ma adalci an yi wa mutanen gaza adalci an yi wa mutanen iraq adalci mutanen suriya gaza falastin ana so a share garin gaba daya wai ana ta yi matsasarsu da suka aka haife su da iyayensu da kakanninsu wai dole za su bar garin su yi hijira wace kasa za ta karbe su za a ba ta kuma a najeriya ɗin wa ya kawo abin Waye ke mawala abin ka duba irin wannan ja'irin hukunci ko ne kwanakin baya kuka fito kuka ce ga inda suke ta muwilin irha? ko suwa suke funding terrorism kun magana kun kama suna ma ku zo ku ce wai musulman Najeriya suna kace kiristoci Allah cikin ikonsa kiristocin ba su yadda ba don sun san cewa inna kullum fiha sun san duk muna ciki bal namu ya fi nasu to ba su lura ba ne a cikin waɗanda suke kashe musulma akwai kiristocin ba ko ba su gane wannan ɗin ba saboda haka lalacewa ta kai lalacewa a miƙa wuya ƙasa kamar Nijeriya a cire ina ma wai mutane suna cewa ina ma da mun ɗauki darasi a Nijar. Nijar kanwace ga Nijeriya, ‘yar uwarta ce kanwata ce na ƙasa da ita, ko? Amma yau Nijar su ne ake cewa ina ma da Nijeriya ta yi irin nasu. wajen butulcewa wa'inta mutane ba muna cewa wajen soja ya tone ba ka gane eh wani zai ce haka nake gini, amma Allah ya kawo za ka hana in Allah bai kawo ba za ka kawo amma sun butulcewa wa'inta kuma sun zauna yau Nigeria wallahi in ce ba ruwanta da waɗannan mutane ni na yarda da 'yan uwana da waɗanda muke tare za mu zauna lafiya da izarmu. arzikin a ƙasar mu ne mu ban ma su ne suke bukata kuma don arzikin namu ne suke yin haka saboda haka ayi hasara in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqab za su raba ka da addininka za su raba ka da al'adanka za su raba ka da jama'anka sai ka zama karan farauta gare su baka da iyo balillahu maula a'a kada ku miƙa wuya gare su Allah maulakum Allah shine majibincin lafarin ku shine mai baku nasara mai taimaka muku mai biya muku bukatu ni yadda aka yi da su din wallahi su suna yajruna wara al masalih suna bayan masalih ne maslahar duniya suke ne me za su samu ne ba kunya ba tausayi ba mutunci duk da ba samu wannan ba sun kama in kana ba su kuma kai ne nasu ka buɗe musu aljihunka su ɗiba in baka yadda ba ya zama rigima in tafi'ul ladina kafaru yardukum ala aqabikum to kuma bin su sai mun sani don da yawa muna zuwa mu bi su dan wani ma bai san ya bi su ba sai yasa ake so mu karanci addini mun fahimci ina muke cikin addini me addini mu ya neme mu da shi me hana mu mun samu kariya da kare imani balillahu maulakum وهو خير الناصرين الله شيني مفي الخير واتو ماسو نصرة خير الناصرين شيني الخير مي باوا واتو باي نصرة باوا وانا زي باوا باي إذن الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس المصير الله ما ce فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب نعم ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين Allah madaukake ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu mu jefa tsoro cikin zakatan wanda suka kafirce wa Allah ilqa'ur ru'b shine Allah ya jefa tsoro duk makamin ba za su yi aiki ba akwai makami na sama akwai makami na kasa akwai na ina ne na cikin ruwa ne in Allah ya ba mutum ne yake sarrafawa ba in Allah ya jefa tsoro hankalin ya kade hannayen ba za su yi tafin din da ya kamata a yi tafin ba sai ga an tsorata an zubar an gudu me yasa Allah yake jefa musu tsoro a tsakata yace bi ma ashraku billah saboda sun yi wa Allah shirka ashe shirka zai zama dalili na mutum ya zama yana da tsoro sai yasa zaka ga mai tauhidi ba ya da tsoro a ah, ka kiyaye su ba za su yi maka kaza ba za su eh? in Allah ya ce abin ya zo zai zo in Allah ya ce kar ya zo ba zai zo ba saboda haka wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ka zama kullum kana cewa ma lana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa la nasbirun alama a ala ma adaytumuna wa ala Allah falyatawakkalul sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba hadisi ya tabbata a riwayar Jabir ɗan Abdullahi daga Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace an bani wato ababai guda biyar da ba a baiwa kowane annabi ba cikin annabawan Allah daga cikin abubuwa guda biyar ɗin annabi ya ce nusirtu bi ru'a an bani nasara da tsoro a lokacin yakin ahsa mushrikai sun taru mushrikan makka yahudawa bi anwa'ihim sun hadu suna farma musulmai a madina da Allah ya jefa musu tsoro haba sai gashi nan ana tumbuke haima ayi wannan ayi wannan ana gudu ga kura guguwar iska ta kada kowa ta kansa yake suka gudu duk suka baje Allah bai wa annabi nasara suka gudu suka bar inda suke dalilin wato kalmar la ilaha illallah ta daukaka to duk wanda yake da shirka shi yasa idan misali wannan yana wa a ce ana masa tsafi ana masa sihiri ana kaza to yawanci waɗanda ake fi nasara a kansu in abu Allah ya kaddara zai same ka zai same ka la mahala amma wanda ake saurin nasara akan su ne wanda ba su da tauhidi idan kai ma ka zama mushriki shi ma mushriki sai kaga duhu da duhu sun haɗu za a yi ayi baki kirin ken saboda haka mu zama masu tauhidi Allah ya ba mu tauhidi bima ashraku billah saboda shirkar da suka yi ga Allah subhanahu wa ta'ala bi nazilihi sultana ka abinda Allah bai saukar da wani dalili na bauta wannan abin ba wa ma'awahumun nar kuma makamun su ita ce wuta Allah ya ce wa bi isal masiru cir da wannan wato wuta wa bi isa masu zalimin na kir da wannan wato makoma na wanda suke azzalimai ita ce wuta Allah ya kiyaye Allah muke roƙa ya gafarta mana ya gafarta mu da malumman mu za mu tsaya anan insha Allah za mu tashi gobe za mu fara karatu karfe 4 da rabi bi idinillah don a samu a tashi gobe Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala abdihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum